bidiyo wanda wannan bawa Allah ɗaya daga cikin 'yan tarayya suka taɓa yi. To wannan shi ne dalilin da ya sa mutanen Nijar ba su ga amfanin siyasa ba. Saboda iri yadda siyasar tarayya ta gallaza mu mutane, ta ci mutuncin mutane, ta da haƙƙi na demokarasi. Babu wani ɗan Nijar wanda yake abin nan begen ya ga ana siyasa saboda gurɓacewar da 'yan siyasa suke yi lokacin da suka kama mulki yadda kuka ji wannan bawa Allah ya faɗa wallahi gaskiya ce ya faɗa haka tsarin mulkin tarayya yake duk inda za ka zo ka yi tsaye in dai ba ɗan tarayya kake ba in bayan duniya ka tahi ka yi karatu diplom bayan diplom digiri bayan digiri to babu abin da za ka nawa a cikin mulkin tarayya saboda mi dole sai su za su ci amana za su zalunci mutane za su ci dukiyan mutane za su yi yadda suka so amma ya aka zo wato mahukumta kake a zo inda za a zo ayi yi magana an ƙare watan magana kaga wannan zalunci ne wannan ba siyasa ce ba wannan ba demokrasi ce ba yau in kana cikin Nijar in ba ka son tarayya har dai aka bayi aka fahimci cewa ba ka son ta gahili, hili in aiki kakai wa gwamnati to in baka yi hankali ba za a tuɓe ka wani matsayi aggare ka za a yi ƙasa da kai in karanta suwa ka kai in na cikin garin tawo kake to yanzu abinda za a yi sai a ɗauke ka a kai ka can wajen talamsa baka bar ba hidda ka aiki ba kuma aikin ka bai unhwanin ka kuɗin da duk za ka ɗauka in baka yi hankali ba tsakanin zirga-zirgar tahiya da komowa na motor ko mota sai ka kashe su za a dai ɗanɗana maka azaba a walaƙantar da kai saboda mi saboda baka son tarayya alhali ba haka siyasa take ba kai ka so wanda kake so ni in so wanda nake so wannan yana ɗaya daga cikin zaluncin da waɗannan bayo Allah suka yi taima al'umman Nijar suna ganin kamar sun ci bulus su ku ba su san halin Allah ba inna Allah la yumli zalimi hatta idza akhadhahu fa idza akhadhahu lam yuflituhu Allah yana jinkirta ma azzalumi sai ya kama shi Allah ya yi rantsuwa a cikin hadisul kursi yana cewa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin ina rantsuwa da izzata ina rantsuwa da buwayata kai wanda aka zalunce ka sai na taimaki ka duk duniya babu inda aka baƙa siyasa lala siyasa gurɓatattar siyasa kamar irin siyasar da aka yi a Nijar irin ta 'yan tarayya ta cin mutuncin bayan Allah ta cin zarafin duk wanda bai son tarayya alhali ba haka siyasa take ba shi yasa kuka ga 'yan Nijar ba su fata siyasa saboda iri yadda aka cin mutuncin bayan Allah a cikin siyasa duk abin da za a yi in dai ba haka kuma muka waye gari muka ga ana siyasa ba ai duk da waye mu aka fara siyasa ba haka aka yi ba tun daga zamanin mamman usman har aka zaka zamanin tanja da sarwansu ba haka aka yi ba dan kana farti kaza baka son farti kaza ba a walakanta sheka ba a yi ma kaza ba a yi ma kaza ba a yi ma kaza domin haƙƙi ne na kasance ka ɗan ƙasa ka zaɓi wanda kake so amma wa'annan bayan Allah saboda zalunci kun dai shi abubuwan da suke faɗa kuma wannan magana ce wadda mayyansu suke faɗa musu ku tai ku duk abin da kuke so Nijar ta ku babu wanda isa shi muku kuma mun gani na a ƙasa ai duk wanda ba fartin tarayya shike ba za shiga kaskanci da walakanci a cikin garin da shike wallahi saboda haka addu'a dan da talaka suke yau da gobe sai Allah ya amsa musu addu'a yau ga ku an kaskantar da ku Allah ya walakantar da ku Allah ya daidaitar da ku tsakanin ku wa ku ku kuna cin mutuncin junan ku Allah ya kaskantar da ku addu'a talakawa ku da kanku ga tona mu kanku asiri wanga su kawo kamera su tona mu kansu asiri wanga shi kawo kamera shi tona mu kansu asiri Allah ya hada ku yaki a tsakanin ku wallahi wannan wani abu ne daga Allah fartin ku guda amma kuna yaƙin juna kuna tona makanun ku asiri Allah na yayi wannan ko kun so ko ba ku so ba sai ku yi wannan wallahi saboda haka duk abin da ga ayi ma ɗan tarayya a ƙasar Nijar na rantse da girman Allah wallahi bai kai kwatankwacin ƙwayar zarra ba na wanda sun kai ma mutane bai kai ba amma ku shira wallahi wannan duk kunne na jakai na baya mu muna da yaƙinin duk wanda aka zalunce shi aka ci amana shi Allah sai ya isa masa wallahi kaskanci yanzu kuka fara gane shi kaskanci yanzu kuka fara gane shi kuma ba kuma fara kaskanta ba har yanzu wallahi har yanzu ba ku fara kaskanta ba kanun labaruna. da ku waɗanda kuka gudu kuka bar Niger kuna hama kuna kuna gure a kawo mu Niger hormaki a kashe kowa doki mulki a baku da ku wa'anda an munafukan da a cikin Niger din kuna guri kuna marare a kawo mu Niger hari a kashe kowa doki mulki a ba ku. wallahi ba ku fara ganin kaskanci ba kuma addu'a talakawan Niger sun ci gaba da yin alkunutu kuma wallahi ta ci gaba da kama ku saboda kun zalunci mutane kun ci amanan mutane kai kanka komi son da ka kakai tarayya yi imani da Allah tarayya ta ci mutuncin mutane a ƙasar Nijar da haka mu babu da ya sashi hana muna mu haɗi lokaci na wanda ya kai mu haɗi kuma za mu haɗi kuma ga kuraye kuna ji kuma babu abin da za ku iya yi saboda haka ita rayuwa ake yi ana dubi ake sara ana dubin bakin gatari ba kai na ba yau ba kai na ba gobe tilkal ayyamu nadawiluha bainan nasi Allah yake caccanza kwanuka ana jujjuyawa yau kaina gobe ba kaina ba wai yanzu dan tarayya wai ga kuma wai shina wai wa'azi wai kenan kuma ku imani da kaddara ba ku ki bude kofar bainan eh ai duk abinda Allah ya kaddare shi kai kuna da imani da kaddara na yau Allah ya ka mulki ga shugaban kasa mai girma Abdulrahman Chani kun ka kire da kai yanzu dan tarayya za shi kuma shi mu mutuwa azin kaddara kukure da ma da kaddaran na yanzu saboda Allah saboda rashin jin kumya da rashin tsoron Allah da da busassu idanu da irin na ɗan fartin tarayya kai yanzu ɗan tarayya za shi ma mutane wai magana kaddara babu irin ayoyin da ba a karanto muku na alqur'ani ba qul allahumma malikal mulku tu'til mulka man tasha'u wa tanzu'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah ya zare mulki daga bazum ya ba mai girma shugaban kasa Abdulrahman Chani wannan kaddara ce ta Allah ku kire da wai yanzu kuna za ku tawo ku mutane wai azu wai kaddara wai mi maka tsoro ga Faransa kariya kake munafiki kake fitinan ne fasiki Allah ya walakanta ku kamar yadda kuke so ku ga Nijar ta walakanta munafukan banza kuna zaune a cikin ƙasa kuna cin albarkar ƙasa amma kuna ƙulla mata makirci fasikai wallahi Allah zai ci gaba da isan mu ɗan Nijar akan wuyoyinku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh